يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan ga uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha tara ga watan azumin ramadana muna gode wa Allah da ya ba mu ikon wannan azumi na wannan rana da kuma sauran azumin da ya ba mu damar kuma muna roƙonsa ya cigaba da taimaka mana da lafiya domin mu cigaba da wannan ibada Allah ya karba mana yau za mu tashi a aya ta shida cikin surar tagabun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يسجدون فأهلكنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد نعم الله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلنا بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكبروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Allah yana ishara zuwa ga abin da ya faɗa mana a baya kafin wannan ayar abin da Allah ya gaya mana a jikin wannan ayar da malai ya karanta mana a yanzu Allah ya ba da labari cewa shin su masu kangare wa Allah labarin waɗanda suka yi kafirci suka yi kangara a da kafin su bai zo musu bane wanda Allah ya ɗanɗana musu azabar laifin da suka yi tun anan duniya da za kuma ba da amri walau azabun alim kuma suna da azaba wanda ke jiran su a lahira mai raɗaɗi to shine Allah ta'ala yake gaya mana me yasa suka haɗu da wannan azaba a duniya kuma ya yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi a lahira sai ce zalika wannan abin da ya same su bi annahu ai bi sababi annahu yadda lamarin yake kanat ta'atihim rusuluna rusuluhum bil bayyinat manzannin da Allah ya aika musu sun kasance suna zuwa musu bil bayyinat da hujjoji da dalilai na dukkanin magana da suke gaya musu sun ba su cikakkun dalilai akan lalle Allah zai tashi alkiyama ba su yadda ba sun ba su dalilai akan ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ba su yadda ba sun ba su dalilai akan su manzanni ne daga wajen Allah Allah ne ya aiko su ba su yadda ba sun ba su dalilai akan littattafan da aka ba su ba su suka rubuta ba saukakkun littattafai ne daga Allah da suka kare ka to wannan bayanan da hujjojin al'ayatul bayyana al-wadihat ayoyi wanda suke gwari-gwari kowa ma zai iya ganewa adalla alal haqqi wal batil wanda take nuna menene gaskiya menene ƙarya menene halal menene haram menene alkhairi menene sharri duka an yi mana jagora an nuna mana fili amma fa shi ma'izu suka yi kyamar su abin da ake gaya musu suka yi girman kai wa annabawansu faƙalu suka ce a basharu ne haduna na yanzu a rasa wanda zai shirye da mu sai mutum su suna ganin jan mai Allah zai aiko mutum a wani gudun za ka yi suna faɗa suna cewa Allah yana cewa a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas wa bakirin ladina amanu anna lahum qadama sulkin inda rabbihim yanzu ya zama abin mamaki dan mun aiko zuwa ga wani mutum minhu wani ɗan garinsu yarensu ɗaya cewa zo je ka ga gargaɗin mutane kuma ka yi wa wanda suka yi imani albishir a wani gurin Allah ta'ala da rika gaya mana irin waɗannan maganganu da kafirai ke gaya wa annabawa awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum annabi hud ya yi wa al'ummata wannan tambayar annabi salo ya yi wa al'ummata wannan tambayar yanzu kuna mamaki dan Allah ta'ala dan wato zikiri ma'ana wahayi ya zo muku min rabbikum daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum ta hannun wani mutum ba mala'ika ba kuma mutumin daga cikinku kun san a wani gurin Allah ta'ala a cikin Qur'ani yace fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum wannan da yake muku gargadi ba kowa bane illa mutum tamkar ku abin da yasa yace shi annabi ne yace Allah ne ya aiko shi yace littafin sa ba a yi masa gyara ba a nan din littafin da ya zo da shi yuridu an yi tafaddala alaikum so yake ya samu shugabanci a kanku ya zama shi ne babba wai kowa shi zai bi suka ce wa sha Allahu ai da Allah ya ga dama ya yi nufin zai aiko wanda zai gargadi mutane la anzala mala'ikata da sai dai a aiko mala'iku to kai ina ka iya ganin mala'ika annabi da ya ga mala'ika a karo na farko ya ya koma gida ya koma gida yana zammiloni zammiloni kasar ɗan adam in ya ga wani abin da ya ba shi tsoro abin da yake so ya daina ganin wannan abin to annabi kenan ba kuma duk duniya duk annabawa da kake jin labari babu wanda Allah ya ba wa dama ya ga annabi a ga mala'ika a yanda Allah ya halitta mala'ika banda annabi Muhammad ba wanda ya taba babu wani dan adam ko annabi ko ba annabi ba da ya taba ganin mala'ika sahabbai sun ga mala'ika ya zo jibrilu kansa ya zo ya tadda manzon Allah da sahabbansa a fadar annabi a majalisin manzon Allah ya tambaye shi menene musulunci menene imani menene kaddara duk ya gaya masa amma a surar mala'ika ya zo rajulun shadidu bayanu siya shadidu sawadin sha'ar la yura alaihi adarun safar wala ya arifu min na'ad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a saffayhi ala bakhidayhi thumma qala ya muhammad akhbirni mal islam mal iman ya gaya masa waɗannan abubuwa amma ba mala'ika dan adam su gani dan uwan lokacin da wani bawan Allah yana sanya tuba ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya je ya samu wani wanda ba malami ba ya tambaye shi ya ce ya kashe mutum ɗari ba ɗaya yanzu ya yi nadama ya ji wa'azi yana son ya tuba yana da tuba ka san ba kowane ne ibada ba ne malami za ga mutum yana ta kokarin ibada amma jahili ne to sai ya kaso bala da ya ce ka kashe mutum ɗari ba ɗaya kuma ka zo kana neman tuba ya ce malam a duba mu ba tuba ya ce a haba tuba wa zafi to tun da ba su ba bari mu ci gaba da aiki sai ya kofe nawa kenan dari ta cika tilka sun alfun kamila bayan an gama sai ya tafi aka nuna masa wani malami masani sai ya je ya gaya masa ya ce gaban nan da ya yi amma ya ji ya samu wani ya tambaye shi lokacin ba su kai ɗari ba ɗari ba ɗaya ne da ya ce ba su ba da ya cika ɗarin to ya zika to ana gaba ta bayan kan yanzu ne kace kai ta hafa hafa an taɓa shiga tsakanin bawa da da ubangijinsa waye isa ai in dai ka tuba Allah zai gafarta masa kaga amfani ilimi kaga wancan jahilci ne je burma ke ya rasa wannan bawan Allah yace to tuba za ka tuba amma ina baka shawara ka bar garin kana da munanan abokai wanda ka riga ka saba da in kai ka bar su ba su barka ba ka bar garin ka tafi gari kaza mutanen kirki da kuma ba wanda san ka in ka tuba sai ka zauna lafiya kai ta ibadarka to da yake yayin niyya yana son tuba sai ya tafi can garin akan hanya sai Allah ya karɓi ransa kafin ya ƙarasa sai Allah ya aiko mala'ika da na azaba mala'iku guda biyu mala'ikan azaba da mala'ikan rahama suka zo suna jayayya tsakanin su mala'ikan azaba yana cewa na wani bai riga ya tuba ba bai riga ya je garin da zai mala'ikan rahama yana cewa a'a ai ya riga ya yi niyya ya tawo to da rigima ta kawai sai Allah ya zo guda ta a auna ƙasar. ina jikinsa ya fi yawa a cikin da ya je boda inda gangan jikinsa ya fi yawa misali tun daga ƙugunsa har wajen kansa ko kuma tun daga ƙafafuwansa har ƙarshen digadigansa a auna a ga jikinsa ina ya fi yawa ɓangaren wannan mummunan garin ko ɓangaren garin mutanen kirki da shi saboda Allah ne san a tuba ne sai ya gaya wa ƙasar ke wannan ƙasa ta mutanen kirki dan matso dan ya shiga cikin da yawa kafin sa auna an ba ta umarnin ta matso jikinsa ya shiga bangaren da yawa ki to to yi kenan mala'ikan rahama ya to kare ko to na wani to anan kaga waɗannan wannan mala'ika da ya zo ko mala'iku da suka yi wannan auna auna idan da a ce akwai a gaban mutane suka yi wannan Allah ba zai nuna musu su a matsayin mala'iku ba sai dai bayan an mai da su wata halitta ta daban ko mutane ko abin nan sannan ne za su ainihin wannan sannan ne za su wato yi wannan wannan abin da za su yi saboda aka yan uwa wannan tsari na Allah subhanahu wa ta'ala cewar ya aiko mala'ika ya aiko manzanni to abu ne wanda ya kamata mu gane hikimar ubangiji Allah subhanahu ta'ala yana mu'amala da mu ne gwargwadon yadda za mu iya yin mu'amala in an turo mana mala'iku maganar ma mu zauna mala'ika ya mana wa'azi ba ta zo ba saboda tsoron su za mu ji mu gudu kun manta da manzo Allah ya ce an min izini an min izini in yi bayanin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah waɗanda ke ɗauke da al'arshi an bani dama in faɗi yadda yake mun sha da wannan hadisin nan annabi ya ce daga kafaɗarsa daga kan kafaɗarsa zuwa kunnensa in ka taso daga nan kana son ka zo wajen kunnensa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai ka yi tafiya shekara ɗari bakwai mutum mala'ika ɗaya, daga kafadarsa kaga yanzu ni ka gani ba wai magana shekara ɗari bakwai ba to wannan fa shine mala'ika to in ka ga wannan ya za ka zauna ka ji wa'azi a gurinsa ya za a yi mu'amalar saboda Allah ta'ala yake gaya mana qalat rusuluhum abillahi shakkun san da suka zo ce qalu ga ku manzani in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane mutane ne tamkar mu turiduna an tasuduna amma kana abu da abauna kuna da san ku kange mu ku hana mu bautawa abin da iyayen mu suke bautawa fatuna da ne ku zo mana da hujja qalat lahum rusuluhum manzanun suka ce inna illa basharun liman yadda mu manzanni ne tamkar ku walakin Allah ya munnu ala man yashaa min ibadi amma Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama ya baiwa daga ainihin wato bayansa abin da yasa duk muka kawo wannan saboda sun ce a basharun ya duna na yanzu a ce ɗan adam shi zai zai shirya da mu a basharun minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dhalalin wa wasu. mutum ɗaya tar ya zo ya ce kawai ba ta kullaha wa ne. ku ji tsoron Allah duk ku biyo ni ni ne shugaba suna ganin wannan yayi masa yawa to amma abin da bai ba ka mamaki abu biyu sun ce sun fi karfin su dan adam amma su shugabannin nasu masu hana su dan adam din su ma mutane ne kuma su suna sa a yi musu biyayya in sun hana abu annabi a hannu in sun sa a saba wa annabi a saba masa kuma su ma mutane ne amma suna cewa dan me za a bi dan adam kuma abu na biyu da su masu hanawa abu annabi da waɗanda ake hana su ba annabi kuma sai a je sai Allah ya tattara sai wulakanta su sai ka same su gaba ɗayan su sun dindurkusa a gaban gunki suna masu jira itace wanda sun suka sassaka kayan baya ji baya gani baya magana baya iya komai inda gobe za ta tinkaro su ba kowa da zai faru sai ya kone ba ma guda ɗaya ba ku kalli abin da annabi ibrahim ya yi ya je gidan da ake tara dukkanin gumaka ya bi su ɗaya bayan ɗaya sai da ya sassara su babu abin da ya rage illa a ji aiki wuri ita kuma ya ɗauki gatarin ya rataya babban aka zo ana tambayar sa yace bal fa'alahu kabiru mala wasu aluwa in ƙarya nake ku tambaye shi suka ce da kada alimta ma haula ya tsibuna ai ka san wannan ba ta magana yace uffin ku amma fa Allah wadaran ku ke bauta abinda mutum abinda ko magana zai iya yi bai ji bai gani lima ta abudu ma la yasma'u wa la wala wa la yughni jaya. shay'a to wanda ya ce kar abu dan adam musamman dan adam din da Allah ya aiko kuma ya faɗi yana gunji sujada bai wulakanta ba ya wulakanta karshe Allah ya kiyaye mu da wulakanta duniya da ta lahira na'am fa sabaru suka kafircewa Allah wa tawallau suka ainihin juya baya suka ainihin wato kangare ga barin da'ar Allah sun juya wa da'a baya wasanin Allah sai Allah ya wadatu da su ku tafi ba a san kuma ba a bukatar da yayin ku Allah ne ya ce mu bauta masa ba dan idan mun ki bauta masa zai cutu ba ba dan idan mun ki bauta masa mulkin zai rubu ba a'a mu yake son mu sami yardarsa mu sami lada mu sami aljanna mu kauce wa azaba shi ba zai amfani komai ba lan yadurra Allah a. duk wanda yake bauta wa Allah ba zai tsaye da Allah ko ba shi yasa Allah ya hadisi kudusi yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum malaka zalika min mulki na farkon ku da na karshe aljannun ku da mutane da dai za ku riki da zuciyar ku da zama ba ta da bambanci da zuciyar shedan zuciyar shedan akwai imani akwai tauhidi akwai musulunci akwai alkhairi zuciya ke dan banda shari babu komai banda kafirci babu komai yace to duk da duniya da aljanu da mutane na farko da karshe da kowa zai zama irin zuciya ke dan ce da shi in duk wani kai shan gangara wa Allah ke nan ko Allah ya ce ma na kasa zalika min mulki sha'an mulki na ba zai rubu da komai ba saboda Allah ba kuri'a ta ba shi bai zama Allah kuma har yanzu bai neman goyon bayan kowa kafin ya ci gaba da zama Allah ko yana nema baya nema da za ka yace wasarin Allah Allah ya wada su gabarinsa wallahu ganiyun ai Allah da matan kowa ya sani mawadaci ne hamidun kuma abin gobewa Allah ya wadata gabarin dukiyar ka bai bukata in ya ce kawo dukiya ka ce da addini dan ka amfani in ya ce yi kaza dan amfanin kanka ne in ya ce bar kaza dan amfanin kanka ne ba dan shi amfana ba kuma hamidun shi Allah ai mahmudun abin godewa ne ko ka gode masa ko ka ci gode masa oho ya dai maka abin da ya kamata ka gode da ya baka harshe da kake iya magana da shi ya kamata a gode ba ya baka idan da kake gani da shi sai ran da ka rasa ido za ka gane a ke ba karamar kyauta aka yi maka ba sai ran da ka rasa kafa ai ta ka maka ne kafin a samu maka kafa ko ba za a samu irin ta Allah ba wanda za a samu maka ba za ka iya tafiya da ita da kake tafiya da ta Allah ba idan ka rasa haƙori aka ta ba ko mai ayi yanzu ai za ilimin zamani za a yi masa nakashi ba ma za a gane ba to mun ji zo da naka haƙorin da mai haƙori wanda Allah ya na kashi zai yi ba za a yi maka duk abin da ka rasa ba za ka samu irin wanda Allah ya maka to idan wanda ya maka ya baka lumfashi ya baka sura irin zaka ta dan adam ya baka kunne da kake ji ya baka ido da kake gani ya baka hanci da kake magana kafa da kake tafiya hannu da kake mu'amala iri daban-daban da shi wanda ya wannan jama'a ko an gode masa ko ba a gode masa ba ya cancanci godiya ko bai cancanta ba saboda haka wanda ya wanda ya ki godewa shine ya cutar da kansa ba ma wanda ya baka waɗannan abubuwan ba ko uba da ka taso wanda ba shi ya halitta ka ba ba shi ke baka bashi ba ba shi ya baka ka ba amma ya saya maka riga ya kula da karatunka yana saya maka maganin ba lafiya da sauran hidima idan ka tashi ba ka masa ladabi da biyayya ba ka aikuwa kana masa tsiwa in yace ai gabar ka yamma mutane ya za su kalle ka mutumin kirki ko mutumin banza to ballantana Allah wanda ya maka abin da uba ba zai iya maka ba kaunan ma da babanka yake maka da hidimar da yake maka bai damu ba ai Allah ne ya tankula zuciyarsa ta so ka rika maka hidima ai akwai yaya irin ka in jinjiri ne kai akwai jinjirai ba zai iya wani jinjirin abin da yake maka ba Allah ya sa mu gane wallahu ghaniyun hamidun kuma Allah ta'ala wato mawadaci ne kuma abin godewa Allah mun gode maka na'am زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نعم الله تعالى duk bayan wannan bayani da ya yi sai ce za'aman lazina kafaru allan yi ba su kafirai sun yi ƙarya sun yi sam Allah ba zai tashi alkiyama ba kuma ko za a tashi alkiyama su dai ba za a tashi su ba lan yi ba su su ba za a tashi su ba me yasa ba sa son a tashi su kamar ɗalibi ne bai yi abin kirki ba zai so ranar jaraba ta zo sun san ba su tsina na abin arziki ba da haka nan ba ta san a tashi alkiyama dan ba su yi abin da za su mura a ranar kiyama ba wal sai Allah ta'ala ya kul ya umarci manzon Allah ya ce bala ka ce masa a'a abin da kuka faɗa ba haka ba ne wa rabbi sai ne masa karan tsaye da ni wato Allah ya umarci manzon Allah ya rantsa da shi rabbi ubangijinsa la tuba sunna wallahi sai an tashe ku kudin ba ma kawai sai an tashe ku ba sun malatu rabba unna bima amintu kuma sai an ba ku labarin duk abin da kuke aikatawa ba da labari ba wai a ce ai yi kaza kaza a wuce gurin ba a'a dan a sanar da kai dalilin da yasa za a kona ka ai maka ukuba za a ba ku labari dan a sakan ka muku da irin aikin da kuka yi wa dalika ala wannan abu ne mai sauki a wajen Allah amma mu a wajen mu duk duniyar nan muka jaru gaba daya da turawa masu kere-kere da injiniyoyi da malaman ko'ina da na addini da wanda ba na addini ba Allah ce duk gaba ɗayan duniya ku zo ku tashi matacce kwaya ɗaya mu je makabarta mu ce to shikenan bari mu gwada kwarewar mu tashi ɗaya za mu iya mu a wajen mu tada wanda ya mutu yasirun ne ba ya ba ne. amma a wajen Allah abu ne mai sauki da shi yi kayansa shi yi kayan shi ya halitta ka idan ya ce zai tashe ka kuma ya ba misalai mun sha karanta wannan misalan a gurare daban-daban nan ma mun karanta a nan duniya an mutu an tashi ko ba mutu an tashi ba a nan duniya kafin Allah ya tashi alƙiyama akwai wanda Allah ya bada labarin sun mutu kuma sun taso sun ci gaba da rayuwa bayan sun mutu akwai wanda ma ya mutu shekara ɗari yana mace fa amata wallahu mi'ata amin thumma ba'athahu ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم fa qala lahum allah mutu. In Allah ya ce a mutu, za a mutu ko ba za a mutu ba Allah ya ce sun ma ahyahu sannan daga bayan Allah ina ya ga misalai don birjik a cikin alqur'ani an mutu an tashi kuma Allah kullum yana ba mu labari da wannan kasar da muke takawa da rani tana mace ba komai sai kura ba ciyawa ba ganye ba shuka fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat sai aga tana motsi sai aga rabat ta kumbura sai ga ta dare sai ciyawa ta fito sai an kama ta fito sai shinkafa ta fito sai masara ta fito don amfanin ka yanzu da Allah wanda yake cin masara ya daga hannu kaga na da to da Allah da kici masara ta yi maka amfani ko ba ta yi maka ba to kai wani amfani kake wa masara Allah ya yi mata da ganin amfanin da an gane ko kuma kalmar za'ama duk inda ka ganta alkur'ani duk inda ka kalmar za'ama ko za'amu ko yanzu yanzu umun ko ta umuna to da ka zo za ka zama magana Allah yana cewa ƙarya suka yi kun gane suka ce ba za a tashe su ba ƙarya ne ko gaskiya Allah yana cewa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum na za'amtum annahum fikum shuraka abokan tarayyar da kuka ce abokan da Allah ne su suke halitta tare da Allah su suke gafara tare da Allah su suke bada sa'a tare da Allah kuka ce annahum fikum shuraka ko za'amtum annahum fikum shuraka Allah ya ce laqad taqatta bainakum abin da ke tsakaninku ya ya tsinsince ba ku ba ku tabarra alladina kabaru eh al-tabara alladhina tabu'una alladhina tumi'u waɗanda suka bi yau suna Allah wadare da waɗanda suka bi su ma waɗanda aka bin suka ce mu muka ce ku biyo mu ba ba ku hankali ba annabi bai zo muku ba ba sauka ka da littafi ba sai Allah ta'ala ce wa zalla ankum ma kuntum taz'umuna abinda kuke ƙaryar zai faru ya bace wanda kake cewa zai ce sai kan ina yake ya duba gaba da yamma bai ganshi ba ya ya bata to zai ga sabotin da ya bata to duk inda ga wannan kalmar tana magana akan cewa ainihin wato ƙarya ne da haka Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa sai ayin tashi kuma a ranar Allah ta'ala zai ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin مضرة وما أمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولئن تبعنا حتى لهم أبن نعمة sai da ya faɗa babban ma bai bari ba komai ga shi nan wataƙila ba wani abu kai kamar jari ya Allah ka dace wannan kalma la'amal ladina kafaru Allah ya Allah ce kul bala wa rabbi wannan shine guri na uku da Allah yake umarta manzon Allah ya rantse da ubangijinsa guri na farko da Allah ta'ala ya umarci manzon Allah ya ce rantse cikin suratul yunus wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum mujizin na rantse da ubangiji na gaskiya ne wannan alqur'ani gaskiya ne magana ta shi alkiyama gaskiya ne bautar Allah shi kadai kun ganin ba a ce rantsi wani i kaga i ba ba hausa ba ce i wa rabbi eh haka ne kuma na rantsi da ubangiji na ya rantsi da bisa umarnin ubangiji Allah subhanahu wataala guri na biyu shine inda Allah ta'ala a cikin suratul kaba, wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce sam alkiyama ba ta shi ba Allah ce kul ka ce musu bala wa rabbi la ta'tiyannakum ka ce ka rantsa da ubangijinka alkiyama sai ta zo musu gurare uku Allah ya ce manzon Allah ya rantsa akan magana ta shi alkiyama na'am فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل أرسلنا والله بما تعملون خبير دما أو آية farkon سورة naba Allah ya ce amma ya tasa'alun an naba azim ko wai akan me yake kafirai suke ke gungu gungu suna tambayar junan suna musu tsakanin wannan yana cewa yes wannan yana cewa no abubuwa guda uku ne su ne labarai masu girma a guda hudu labarai masu girma da kullum suke tambaye tambaye a kansu maganar cewa ba wanda za a bautawa sai Allah shi kadai wannan magana a wajensu ya kamata a yi mata gyara da ga ce to aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab abu na biyu yadda da cewa wannan manzo manzo ne daga Allah wannan ma suna tambayar junansu sun kasa yadda da wannan labarin abu na uku annurin zai anzalna wannan alkur'ani cewa su yadda daga Allah yake nan ma suna ganin wato asadirul awwalina iktasabaha wa anahu alayhi qaumun akharuna wani gurin su ce inna ma yu'allimuhu bashar wani gurin su ce ibtara ala allahi kadhiba wani gurin su ce an bihi jinna amma dai su yadda wannan littafi da daga Allah shine abin rigimar su na uku abu na hudu yadda da cewa in an mutu za a tashi a yi hisabi zai rigimar kafirai akan wannan ne to shine na Allah ta'ala ce kun ga fa'aminu billah ku yi imani da Allah imani da Allah ka yadda ba wanda ya cancanta a bauta in ba Allah da farko ka yadda akwai Allah sannan ba wanda ya cancanci bauta sai shi sannan ba wanda zai iya irin ayyukansa sannan ba mai suna ko siffa irin tasa sannan wato ka yadda da rububiyarsa uluhiyarsa sunayensa da sifofinsa wannan shine imani da Allah sannan ka imani wa rasulihi da manzansa ka yadda wannan manzo kafin ya zama manzo ba bai taɓa yin ƙarya ba da shaidar mutanen makka sunansa as-sadiqul aminu sun yadda ba taɓa jin ƙarya a bakinsa ba ma jarrabna alayhi kadhiba ba mu taɓa jin yayi ƙarya wajen da yake ko irin ƙaryar nan ta yara shi bai taɓa yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam to ku yi imani da wannan manzan ku yarda duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari wa ma ata kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu ku yarda da wannan manzan abu na uku wan nurin ladhi anzalna wannan haske wannan hasken da muka saukar ku yarda da shi a matsayin hasken da ba ku da bukatar wani haske shi haske inda Allah ne ya hasko shi to za ka ba a da buƙatar wani haske kuma banda na Allah ne yanzu kun ga dole sai da muka kunna wannan fitila saboda muna son karatu mu ga abin da muke karanta ba haka bane idan da da rana ne akwai buƙatar mu kunna mu kunna fitila ba mu da buƙatar mu kunna fitila in dai anan zamu karatun ba sai mun kunna fitila haka ne ko ba haka ba me yasa ba sai mun kunna ba saboda Allah ya kunno ta nasa hasken idan mun kunna namu ma za a ɗauka mun tafi haka ne ko ba su ba to Allah ta'ala da yake ce da shari'ar da ya saukar mana haske dan ya nuna mana wautar mu bayan hasken kamar yadda muka san za a ga wautar mutumin da yake da ranar Allah gade gade amma yana yawo yana haske sosai akan jiki da Allah ne za a ɗauke shi to wallahi duk mutumin da ya ajiye shari'ar Allah ya ɗauko tasa shari'a baya da bambanci da ya suka toce da rana bayan ga ranar Allah shi da kullum Allah ta ala wa siffanta mana wato ainihin shari'a shari'arsa ƙur'aninsa haske ne dan ya nuna mana idan hasken Allah ya bayyana to baka da buƙatar naka hasken mai mota ya kashe mutularsa mai asibalbal ya kashe mai kendir ya kashe mai toci da ya kashe hasken Allah ya ishe mu gaba daya ba mu da buƙatar wahalar da kanmu wajen samo wa kanmu shari'ar da za mu bi alhali ga shari'ar Allah duk abin da muke so a tsara mana an gama tsara mana ba za ka sami abin da zai jawo kan abirin ƙasa ƙasa ba a so ƙasa a so ɗan adam a ba wa ɗan adam yanci irin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya ba da misali ya nuna shine gwarzon kula da yancin dan adam wani bai hude yana bin kuɗi kuma lokacin biyan kuɗin bai yi ba sai ya taso ya zo majalisin manzon Allah ya tada manzon Allah a cikin su Umar su Abubakar su Aliyu da manya-manyan sahabbansa Allah ya kara musu yadda sai eh, a kai sai tsaya a gaban annabi ya ce ku ban mashin dama kun saba danne wa mutane haƙƙin biya ni kuɗi na dan yanzu ya sallata ya gwada yana bin bashi annabi ya ce a kayan ƙarya ba a taɓa sanin da wannan ɗabi'ar ba danne wa ko cinye wa mutane kuɗi sai na umar bai iya barin ma annabi ya ga magana ba tun sai ya zaro ta kori, a gabana za a zo a gaya wa manzo Allah wannan magana ko ne bai nema ba sai ya kansa ya dauke masa kai annabi ya ce da ce da ka da ka abin da yayi bai kyauta ba kai ma abin da kai ba kyauta ba yanzu kun san shi manzo Allah in sai zai karɓi bashi ga sai na Usman masu kuɗi ga su Abdulrahman bin Auf masu kuɗi ga su na Abubakar masu mai kuɗi amma sai tsallake sahabbai ba zai nemi bashi a wajen su ba me yasa saboda ai za su kunyan masu karba sai ya tafi wajen Yahudawa wanda ya san ba za su yafe masa ba sai je karbo dan ya karba da niyyar ya biya kar a ce yana ci da addini saboda haka da ya zo sai ya ce yanzu kam tunda akwai kuɗi a baitul mali kuma wannan mutumin zai zo ya ci mutuncin shugabanci a je a ɗauko kuɗi a baitul mali a bashi kuɗin aka je aka kirgo iya abin da yake duk da lokacin biyan bai yi ba bayan an ba shi ta dakata a kuma zuwa a ɗebo kamar wannan saboda fargaban da aka shi mutumin da aka zara takobi aka yi kansa ai sa ya faɗi to a biya shi diyar wannan faɗuwar gaban da Allah ba kula da haƙƙin ɗan adam ba annabi kenan saboda haka Allah ta'ala ce wa nurul ladzi anzalna wato alqur'ani duk ku yi imani da wadannan wallahu ma ta'maluna khabir Allah masani ne duk abin da kuke aikatawa ba wani abin da zai koya gare ki babu wani abin da zai layance masa an gane ko sai Allah ya ce يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم to abu na hudu ne za mu magana a yanzu mun ce dama jayayyar su imani da Allah da bautar Allah shi kadai yadda da manzon Allah manzon Allah ne yadda da alqur'ani littafin Allah ne abu na hudu shine magana tashi alkiyama kuma anan ana ja'in jarar sai Allah ta'ala ce yau mai yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ambata musu ranar da Allah ta'ala zai tara su gaba daya li mai jam'i ga ranar tarawa ranar da kowa zai zo wa huwa shi ne shine tashi na kiyama abin da sa ake kiransa mai jam'i wato saboda yujma'u fihi al-awwaluna wal akhiruna na farko da ƙarshe duk za a tara su fi sa'idin wahid a fili guda yusmi'uhum da'i wa 'yan al-basar mai kira zai kira kowa ya ji ido ya ga ido kamar yadda Allah ta'ala ke cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan yini ne za a tara mutane gaba daya wa zalika yawmun mashhudun rana ne da kowa sai ya halarce ta wani gurin Allah ta'ala ya ce قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم na farko da na ƙarshe gaba ɗaya Allah ce wallahi sai mun tattaro ku gaba ɗaya zuwa wani lokaci sananne shine yin tashin alkiyama to wannan yanan, sai Allah ta'ala ce zalika wannan shine yawmut taghabun ranar zafaru. menene gabanu gabanu shine wannan misali ana sai da ita misali naira dubu ɗaya ɗai sai ka zo ta samu wani yadda ta hancinka ya sayar maka da ita naira dubu biyar biyar to an ta magabuna ya eh, an sha da kai eh, na binni ya cuci na ƙauye ko eh, an gama da kai ma'ana an shaka saboda an sayar maka abin da ya kamata ka saye shi dubu ɗaya ka saye shi abin nan ko kuma ka sayi abin da kake tsammanin riba ce ashe faɗuwa ce ya ne ka je ka ganci mai kyau sai ka siyo ashe ya daɗe a ya rufe an je an zo maka ɗinki mai kyau ka zo ga zama sai ya dare an ta mazabuni ka shiga zagon an gama da kai to a wannan rana shine ainihin wato muqatil ibnu hayyan yake to la gabna babu ainihin wato wani gabnu wato ainihin sha da mutum a azamu min an yudkhala haula ila janna babu ranar da za a maka shan kamar ka ana ta shigar da mutane aljanna wa yuzhabu ulaika ila an-nar amma ya zama na waɗannan kuma an kwashe su zuwa gidan wuta hukun nuna. an gama da su ko me suka samu a duniya ko me suka zama a duniya wanda ya jawo musu asarar samun aljanna wallahi su aka su aka su an musu shari an musu ɗaya ba ko ɗaya kun san ɗaya ba ko ɗaya ko ina akwai yan balagura yana zai eh, ɗaya ba ko ɗaya eh shi yasa Allah ta'ala da kansa dan ma kar ka zo kana tambaya to wai me ma'ana yawma Ga shi nan zai fassara mana da kansa Allah ran makaranta mana fassara ذلك يوم التزاب كو Wa ومن يؤمن biLlahi, duk wanda ya imani da Allah wa ya amal salihan ko kuma ya aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa mai sayyati gaba ɗaya munanan ayyukansa wa wajen jannat ya shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai wanda Allah ya bada labari suna gudana ƙarƙashin bishiyoyi da manya-manyan gidaje gidan aljanna khalidina fiha abada kuma za su dawwama cikin wannan ni'ima har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim kun ga ƴan aljanna sun tafi aljanna waɗanda suke kuma gaban ya same su an musu shal an musu ɗaya ba ko ɗaya ga sunan Allah zai gaya mana wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله يتولى الذين كفروا waɗanda suka kafirce cewa Allah suka kiyarta su yi abin da zai sa su zama aljanna wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata da ayoyin wato inda za ka gane girman laifin ƙaryata ayoyin Allah a ce kai ma'aikaci ne misali ko kai kwamishina ne ko kai minista ne ko kai wani ma'aikaci ne a lokacin zama hmm. sai ya zamana in kai ma'aikaci ne a jiha gwamna ya aiko umarni sai ka karyata wannan umarnin ka yayya ga takardar ka ce ba za a yi ba an ya za a barka a gwamnati ko kai minista ne shugaban kasa ya aiko umarni ka ce ba za a ba ka yi wa umarnin shugaban kasa waye an ya za ka ci gaba da kasancewa a gwamnati an aiko yau ka kiɗi gobe an kawo kawa tsar jibi kaya da takardar da ta kama zagi shugaban kasar baya da zai shugaban da tafiya ne ko zai yi to idan ka idan ka fahimci girman laifin wanda shugabansa a duniya zai aiko masa umarni ya kibe to ka kalli wanda Allah ya aiko ayoyi yake ba za a ba kai ba bawon gwamna bane kai ba bawon shugaban kasa bane kai ba wani ciyaman ba ne amma kai bawa ne a wajen Allah ko ba ba ba kenan matsayinka na ɗan adam ya fi cika a gaban gwamna ko shugaban kasa ko kan ko ciyaman ko amma a gaban Allah kai ba kai matsayin da ba dan Allah baya da kai kai bawa ne kuma bawa shugaban ka ya aiko maka umarni ka karyata Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗanta nanka su ne ma'abuta wuta abokan wuta kenan ilai eh, fa ya kulla zumunci na har abada da tsakanin da wuta shi da Allah ta'ala ta khalidi na biya kuma za su dawwama a wannan gidan wuta Allah ya ce wa bi'sa al-masir da wannan makoma ko me ka samu a duniya idan dai daga ƙarshe ya zama ka rasa aljanna ka shiga wuta wannan makoma ba ta kyau ba Allah ya kiyaye mu kun ga Allah da kansa shi ya fassara mana at-tagabu wannan sun tafi aljanna ila sallaya suna talauci a duniya ila sallaya ba ma san su ba a duniya ila sallaya cikin wahala a duniya amma da aka je lahira sun samu aljanna ila waɗannan manyan masu kuɗi ne ko manyan masu mulki ne ko manyan masu jin daɗin duniya ne amma da lahira sun suka gani abin da suka samu a duniyan nan komai yawansa yau ya kare ba kuma makoma ta har abada wanda ainihin ba sa jin daɗin ta sai Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu والله بكل شيء عليم. So, dan adam idan yana rayuwa a duniya ko namiji ne shi ko mace ne shi ko mai wadata ne shi ko talaka ne shi ko dan binni ne shi ko dan ƙauye ne shi ko malami ne shi ko almajiri ne shi ko waye dole wata rana sai Allah ya jarrabe shi da abin da baya so sai wata musiba ta same shi ko ya rasa zan wani wanda yake so wanda baya son Allah ya ɗaukar masa rana. ko ya rasa dukiyarsa ko ya rasa mukaminsa ko ya rasa wani bangare na gabansa da sauransu wannan duka musiba ce ta Allah ta'ala ce ma asaba min musibati duk abin da ya shafi bawa na daga wata musiba ko musiba a cikin dukiya ko a cikin lafiya ko a cikin masoya to ya yadda wannan abin bai same shi ba illa bi idinillah sai da kaddarar ubangiji ta kaddara wannan abin ya afku a kansa ba ka da yadda za ka gana idan musiba ta samu in Allah ya taimaka mumini ta sama to za ka shi a nutse ba za ka je na wani wani wace ya mutu ya lalace ba za ka ji wannan a mumini ba sai ga ya nutsu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ya amfani da maganar Allah alladheena idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun sai nutsu ba zai rude ba ba zai gigice ba hawan jini ba zai kama shi ba ba zai mutuwar kwaf ɗaya ba saboda ainihin ya haɗe zuciya saboda masifa ta same shi saboda ya rasa mukami saboda ya rasa kuɗi saboda ya rasa ɗansa saboda ya rasa matarsa ko ta ta rasa mijinta ba za ta ruɗe ba saboda me dama ya ce ya shirya zai karɓi kaddara wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai wa Allah alƙawarin in ya jarrabe ka da abu mara daɗi za ka yi in ya jarrabe ka da abu mai daɗi za ka yi da, to yanzu ga mara daɗin ya zo amma ka tafi wajen boka amma ka tafi wajen wajen dan duba ka tafi wajen dan tsubu dan wai ka rabu da wannan abin da ya same ka a ce da Allah ta'ala to man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya ji kalbo to za ka Allah ya shiga zuciyarsa za ka ga an nitse sai ka je yana faɗin kalmomi wanda suka dace ba za ka ga ya rute ba ba za ka ga ya gigice ba ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم Allah masani ne duk abin da ka sani da ma wanda baka sani ba saboda abin ya same shi din nan Allah ya san zai same shi kuma ba kuskure aka yi ba abin ya faɗo kansa dama can aka Allah ya kaddara shi abin zai yan uwa idan Allah ya kawo jaraba mu rika tuno imanin mu da kaddara ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida yadda da kaddara shi da Allah ta'ala ke yau ma aka sabon billahi illa hu mushriku da yawa mutane ba sa imani sai zan hada imani da shirka sai ka gama ce misali ga abin Allah ga azumin nafila ga kiyamun laili ga karatun alqur'ani ga biyayya ga miji ga kula da 'ya'ya, ga kula da iyayen miji da sauran dangin miji ga kula da zumunci da sauran a lokacin nan tana ita kadai a gidan mijin zirran da aka kukula a garin mata kiyaya in muka kai sa'a ba kuna jin wasu sai gaji an ce mace ta fara wa mijinta sai ta kona shi sai gaji an ce ta ta ji ta ta ta ta abin da kan bera kashin bera ta kashe kanta ta ta waye oho in kin kashe kanki wuta zaki kuma ita ba wanda take yin wannan idan ta ga wani tana so ko da yana da mata ta yadda ta zama ta biyu amma ita ba ta yadda a zama ta biyu a gidanta ko kuma shi mijin ka gan shi wato yana zaune da iyalinsa lafiya da ko yana harkokinsa harka tana tafiya lafiya lafiya ba matsala sai ya aure daga yin aure wace gari ta tare sai gobara ta kone masa kai bayan wannan ba a kai kwana uku ko hudu ba a gama da jimamin wannan ba mota ta taho daga lagos ta dauko kayan nasa ta faɗi. ana cikin haka aka kawo masa bil nefa tana bansa naira miliyan biyu kuma nan ya matsa ya biya gwamnati ta aiko ta takardar ya biya haraji abubuwa ne suka yawa rikice-rikice a kansa shi kai wannan mata tun na aure da ba eh ni bara kaba ga ko ni bara kaba haka kawai ita ba Allah ba ka dora mata abin da in ba Allah ba mu iya kaddara maka shi me ya da asarar da kai me alakar ta ita da take son ka yaya za a yi ta zama sanadiyar asara ka to yan wa kada abu ya same mu mu rude mu manta da Allah mu dauki laifin da abin da ya same mu mu dorawa wani wanda bai ji ba bai gani ba duk wanda ka tsagawa abin da ya same ka alhali ba shine sanadiyya ba Allah zai masa kaiya. zaka Allah ta'ala ce wa man yu'min billahi ko ya di kalba wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji Allah masani ne da dukkan komai ya Allah muna roƙonka kada ka jarabe mu da abin da yafi karfin imanin mu Allah ubangiji ka ba mu ikon cin jarabawa da kake mana kuma Allah kar ka jaraba mu da yanda asirin mu zai tonu launin mu zai bayyana rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban nar to yan uwa taimakon marayu da aka nema a jiya an samu naira dubu goma sha biyar da ɗari uku da saba'in naira dubu goma sha biyar da ɗari uku da saba'in Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya sa kasuwancin ku albarka Allah ya sa rayuwar ku albarka Allah ya sa ibada ibadar ku albarka wannan taimako da kuke bayarwa Allah ya sa ku yi farin cikin ba da shi ranar alkiyama abinda kuka bayar Allah ya lillinka muku linkawa da linkawa kuma ya sanya albarka a cikin abin da zai ba ku Allah ya sanya zuri'a ku albarka Allah ya ba ku ikon ci gaba da taimaka waɗannan bayan Allah yadda kuka taimaka musu Allah ya taimaka muku yadda kuka taimaka malayin Allah ya taimaka muku Allah ya muku buɗe a kasuwancinku Allah ya ƙara muku basira a karatunku Allah ubangiji ya sa mu cika da imani to alhamdulillah bayan wannan akwai ɗan uwa kamar da ku sani wanda ya saba kawo marayu taimako amma shi sai ya je ya samu tela ya ɗinka sannan sai ya kawo a ɗinke to bana ma bai manta da marayu ba ya aiko da set set na marayu guda hamsin ko nan kawai sai dai a samu su maganar ah, ya za su ɗinka ko ya za su yi ko nan ba su da buƙatar tela su yan kwamati su ne za su duba waɗanda su da abin nan ɗinsu ya kai daidai da waɗannan kaya ta musu Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi yanda ya taimaki marayun nan Allah ya taimake shi yanda ya faranta musu Allah ya faranta masa fiye ma da yadda ya faranta musu kuma akwai ɗansa da yake fama da rashin lafiya ita yana roƙon 'yan uwansa musulmi taimaka masa da addu'a Allah ya ba wa ɗanta lafiya ina roƙon Allah ya ba ɗanta lafiya lamu rabbin nas irin da bil ba'd ishu anta shafi ba Allah ya gadi sakamat la shifa illa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب